da yake jawabi wa manema labarai a madadin masarautar bauchi da kuma das dan galadiman bauchi safiya ibrahim sa'idu jahun ya shaida cewa wasu bata gari ne marasa kishin kasa suka ingiza matasan su aikata wannan cin zarafi a kan sarakunan bauchi da kuma das su sun su yi kokarin su tabbatar cewa wannan abubuwan da ya faru a nan yi iya mata da hankali kan wata motar martaba ta kudinci da nagas aka ji jefi kokokinsu a hanyar zuwa bagar wajen wannan taro wanda dole tilasta da saboda jirgin jefen nan da yi mawa su isa wajen taro ba da suka dawo saboda kar a ci gaba da yin wannan abu har yanzu zama an maka dukiya da kuma eh, asarar rayuka rashin hankali ne kuma kuma kana ne saboda haka muna fatar gwamnati doci kafa wani kwamitin karfi wanda zai binciko da yin wannan abin kuma wanda duk aka same su wannan laifi a kasu tana kokari tana fatan a kai su yadda za a kusa shi ƙarshe kuma ita martaba sarkin bauchi a wani kasu tana roƙo to gwamnatin tarayya saboda shugabanci gaban al'ummar zar ta sayawa injiniya isuwa galla ya yi tattaki zuwa faduwan bauchi da kuma das don baiwa iyayen ƙasa haƙuri game da abin da ya faru wanda daga bisani ya zo sakatariyar 'yan jarida domin shaidawa duniya rashin jin daɗinsu kan abin da ya faru da kuma ba da haƙuri wa kowa da kowa president na uh, zar development association uh, mun zo nan mu gaya ma al'umma da cewa abin da ya faru a bikin da aka damar na baba peter gonto a bogoro da abubuwan da suka wakana kafin bikin lokacin bikin da bayan bikin kuma akwai abubuwan da bai yi daɗi ba ko mu ma bai mana daɗi ba muna da nauyin zuciya da bakin ciki hakan ya faru mun fito gidan sarkin bauchi mun ba shi hakuri mun fito sarkin gidan sarkin das mun ba shi hakuri bisa ga abin da ya faru su ko da waye ne ma aka aka abu ya faru da shi dole za mu ba shi hakuri balle a ce akwai sarakai a ciki so wannan muna amfani da wannan zarafi mu ba ma jama'a al'umma duka hakuri bisa ga abin da ya faru a yi hakuri ba tunanin mu kenan ba ba shirin mu kenan ba wani kuskure ne ko kuma wani abu ne aka samo daga wani gefe amma muna kiran jami'ai da ya kamata aikin su ne su binciko mana wannan abu muna son zaman lafiya kuma muna muna biyayya ga doka ana hasashen an barnata kayayyaki na miliyoyin naira da suka hada hada gidaje da kuma wasu abubuwan amfani da matasan suka gudanar halin da ake ciki kuma hukumar 'yan sanda a ta bakin kwamishina umar mamman sanda ta ce tana kan binciken lamarin abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya